Birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani. Sarauniya, fara'a fm nomad dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun mu a tashar fm ta alfa radio da ke kumasi a ko da yaushe kuma kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 23 ga watan Maris na shekarar 2018. Hafsat Bello ɗan mai sora ce tare da Ibrahim ka'almasi garba. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. Hajar shugaban Amurka ta White House ta bayyana kasashen da za ta tsame na wani ɗan lokaci daga biyan harajin kayan sayarwa. Ƙasar China ta mai da martani kan sanarwar shugaba Donald Trump ta shirin saka harajin dala biliyan 60 kan kayan da ƙasar China ke shigo da su Amurka. Sannan wani alkalin kotun kolin ƙasar Spain ya tuhumi wasu 'yan awarin yankin Catalan su sha uku da laifin bijire ma ƙasa. To kanin labaran duniya kenan. Muna ɗauke da rahoto akan ganawar da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi da 'yan matan dabci da aka sako. shugaban najeriya ya yi ganawa ta musamman da 'yan matan na nadabci da iyayensu inda ya ba da tabbacin cewa gwamnati za ta tabbatar da an inganta sha'anin ilimi a yankin na arewa maso gabacin najeriya sannan za ku ji labarin wata maginar laka da ta faɗo a jihar sokoto har ta yi sanadiyar rayuka an ga mutum hudu saura mutum biyu gaskiya suna cikin yanayin basu da rai sun rasu haka kuma za ku ji cewa jihar Nasarawa ta horar da matasa 5,900 a wasu fannoni. To in muka jawo su jika kusa da mu aikin zai zama da sauki. Yau in muna son mu kama duk maɓannancin da ke jihar Nasarawa to da waɗannan muna iya gane su. To duk za ku ji ƙarin bayani bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Fadar shugaban Amurka ta White House jiya Alhamis ta bayar da sanarwa game da kasashen da za ta tsame na wani ɗan lokaci daga jerin kasashen da za ta saka haraji kan ƙarafa da su da za a fara aiwatarwa daga yau dinnan Juma'a. A farkon wannan watan ne shugaba Donald Trump ya bayar da sanarwar saka haraji da kashi 25 cikin 100 kan ƙarafan da ke shigowa Amurka. da kuma harajin kashi goma cikin ɗari kan dalmar da ke shiga amurkar ƙasashen da za a ɗan saurara musu na wani ɗan lokaci sun haɗa da argentina da brazil da canada da mexico da koriya ta kudu da kuma mambobin ƙungiyar tarayyar turai fadar white house ta ce tana kan tattaunawa da dukkanin ƙasashen da ta tsame su ɗin kuma za ta rinka sa ido kan yadda waɗannan ƙasashen ke shigo da ƙarafinsu da kuma dalmarsu shugaba trump zai tsaida shawara ranar ɗaya ga watan mayu kan ko zai ci gaba da tsamin ƙasashen ko a'a bisa ga yadda tattaunawar da aka yi da su ta kaya a halin da ake ciki kuma ƙasar china ta mai da martani nan da nan kan sanarwar shugaba donald trump ta shirin saka harajin dala biliyan 60 kan kayan da china ke shigo da su amurka tare da gargaɗin cewa matakin da amurka ke shirin ɗaukawa zai jefa hulɗar cinikayyarsu cikin haɗari a wata sanarwa ta yau ɗinnan jama'a 'yan sa'o'i bayan da trump ya tafi hannu kan takardar umarnin Sakaraji kan kayayyaki wajen dubu ɗaya da ɗari uku da ƙasar china ke shigo da su amurka ma'aikatar cinikayyar china ta yi kira ga ƙasar amurka da ta yi tunani sosai kafin ta ɗau mataki na gaba tana mai kiran amurka da ta ja baya daga abin da ta kira bakin rami ma'aikatar ta kuma bayar da sanarwa a wata takarda ta daban a yau dinnan juma'a cewa china tana kan shirin tsara matakan ramuwar gayya saboda harajin da trump ya bayar da sanarwar sakawa kan karafa da dalma a farkon wannan watan ta ce idan ta kama ma za ta saka haraji kan kayakin amurka wajen 128 da ke shigowa cikin china matakin zai hada da yiwuwar saka haraji da kashi sha biyar cikin ɗari kan kayakin amurka irin su kayan marmari da nau'ukan gyada da ruwan lemu da ruwan inabi da bututan ƙarfe sai kuma harajin kashi ashirin da biyar cikin ɗari kan naman alade da kayan dalma. To kun sha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Wani alkalin kotun kolin kasar Spain yau Juma'a ya tuhumi wasu 'yan awarin yankin Catalonia su sha uku da laifin tawaye ma ƙasa. Baya ga wasu laifukan kuma saboda yunkurinsu na ayyana 'yancin kai daga kasar Spain. Da yake karanta tuhumar alkali Pablo Liarena. ya ce zai saurari shari'ar 'yan siyasa ciki har da shugaba Carles Puigdemont wanda ke gudun hijira sai kuma kotun bata bayar da ranar da za a fara shari'ar ba dai 'yan siyasa wajen ashirin da biyar ne dai za a gurfanar gaban shari'a saboda wannan tawayen da kuma almundahana da rashin biyayya ga ƙasa cewar alƙalin akan yanke hukuncin ɗaurin shekaru 25 bisa ga dokar spain kan masu irin wannan laifin Fedemon ya gudu zuwa ƙasar belgium bara bayan da aka bayar da sammacin kama shi yau jama'a ya yi wani jawabi a hidimar da aka yi a jami'ar helsinki inda ya ciki kungiyar tarayyar turai saboda abin da ya kira shirin da kungiyar ta yi game da saba ma tanajin kundin tsarin tafi da kungiyar kan abin da ya shafi 'yancin dan adam ma'aikatar cikin gidan faransa ta faɗi yau jama'a cewa an kashe mutane akalla biyu bayan da wani ɗan bindiga wanda aka ce ya yi shelar mubaya'a ga ƙungiyar 'yan bindiga ta isis ya buɗe wuta a wata babbar kasuwar zamani inda ya garkuwa da mutane a garin Treves da ke kudu maso yammacin Faransa. 'Yan sandan ƙasan sun ce jami'an tsaro sun yi ƙawanya ma maharin a wannan babbar kasuwa, kuma da yiwuwar an yi garkuwa da mutane. Firaminista Edward Philip ya ce masu bincike na ɗaukar wannan al'amarin a matsayin aikin ta'addanci. ofishin babban lauyan gwamnati da ke paris ya ce hukumomi da ke yaƙi da ta'addanci sun karɓi aikin bincike to amma bai ƙarin bayani ba birnin washington dc mai lulluɓe da dusar ƙanƙara zai cika makil da masu zanga-zangar kyamar yawan amfani da bindigogi wajen tayar da hankalin jama'a wadda ake kyautata zaton za ta janyo dubun dubatan masu maci a ƙarshen wannan makon To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau ne shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da 'yan matan dabci a fadarsa da ke Abuja. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. Yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ganawa ta musamman a fadar gwamnati da 'yan matan na dabci da iyayensu, inda ya ba da tabbacin cewa gwamnati za ta kare sauran makarantu da kuma tabbatar da an inganta sha'anin ilimi a yankin na arewa maso gabacin Najeriya. Yana mai kuma ba da tabbacin cewa sulhu da ake yi da 'yan kungiyar Boko Haram zai ci gaba da gudana har lokacin da aka kawo ƙarshen tashin hankalin. Da yake ƙara haske dangane da jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Malam Lawal Daura babban daraktan hukumar tsaro ta cikin gida wato dss ya nuna cewa lallai mu'amala da kuma daidaituwar da aka samu da 'yan kungiyar ta boko haram a baya a kafin su sako manyan jami'an nan da ke aiki har aka sace yawan nan 'yan matan na dabci wanda ya zo musu da mamaki da kuma tashin hankali da wannan bai faru na yanzu hankalin kowa ya tashi kuma hankalin mu ya tashi domin muna tunanin mu'amala da muka fara kamar da na bayani za ta sa ba za a sake samun irin wannan mutanen nan suna da bangare-bangare saboda haka ila rashin sauraren ko kuma yarda da wani abu da wani bangare ya yi wani bangaren kuma kila zai iya aikata wani abu makamancin haka to shi yasa dai da nan muka koma akan wanda muka saba da su din muka sake magana cewa to wannan fa yana neman ya bata mana tsakani na yadda muka fara abu mai kyau to kuma ina tabbatarwa abinda wayannan ministoci suka faɗa gaskiya ne kwabo ɗaya ba a ba wani ba Malam Lawal Daura kenan babban jami'in hukumar leƙen asiri ta ƙasa wato DSS. Shi kuwa ɗan majalisar dattawa daga jihar Yobe Bukar Abba kuma tsohon gwamnan jihar wanda ya halarci wannan bukin da shugaba Buhari ya yi. Ya amince da irin matakin da gwamnatin Borno ta ɗauka na rufe makarantun kwana daga jihar amma fa yana cewar da gyara a gaskiya wannan a barno ta kudu da maiduguri central da sauransu wannan yana da kyau amma arewacin borno da yobe a yanzu in ka ce sai makarantar jeka dawo wallahi shani ilimi zai koma baya wannan a yi tunani sosai ba wai gaba daya state din ba arewacin yobe da borno a tabbatar akwai irin wannan makarantun a ba su tsaro kamar yadda ake a yanzu wannan wuraren har yanzu dole a ci gaba da boarding schools zuwa wani lokaci ban ce a yi na dindindin ba amma dai a yanzu bai kai lokacin da za a ce ba boarding schools ba zai mai da shari ilmi ba na kai haka. Da majalisar wakilan tarayyar Najeriya daga jihar Yobe wato Goni Bukar shi ma ya halarci wannan bukin da shugaba Muhammadu Buhari da 'yan matan dabci inda yake cewa matakin da waɗansu iyayen suka ce za su ɗauka na haramta ‘ya'yansu zuwa makaranta gurguwar shawara ce kuma za a ɗauki duk matakin da ya kamata a gwamnatance a tabbatar da cewa ba su yi hakan ba. A gwamnatance ba za mu bari hakan ba kuma duk yadda za a yi za mu same su duk iyayenmu ne mun san su sun san mu za mu fadakar da su babu dalilin da ya ce yaronsu ko yaransu ba su sake koma makaranta ba wannan insha Allah za su koma makaranta dan majalisar wakilan tarayyar najeriya kenan daga jihar yobe goni bukar a firar mu da shi a fadar gwamnati dazu a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya a gaida umar to daga abuja sai jihar sokoto inda wata maginar laka ta fado ta danne mutane a karamar hukumar ilela Haruna Mamman Bako gare ka. saura su a gane irin yadda ta wakana kenan a yau juma'a zuwa wajajen karfe tara na safe a garin Kalmalo da ke kilomita biyu daga gusumcin garin birnin kwani na nijar akan iyakan nijar najeriya a cikin karamar hukumar lela ta jihar sokoton tarayyar najeriya inda wata maginar lakatar rumza da mutane bakwai kuma tuni shidda daga cikin su suka kwanta dama dama alhaji marafa shine mai garin kalmalau a lokacin da muka iske shi da mutanen garin a wurin sun hito suna neman ceton waɗanda ke ƙarƙashin lakar. Min wuce yan lede ya ƙaddarin Allah kawo na jama'a ga da sun ka wurin kwasa laka don taimaka maka su gidaje Allah ka wani kaddara laka ta faɗo musu shine muke nan muna tana da biɗar su kusan mutum bakwai amma mutum guda tun rayuwa Malam Usman Dan Buku na ɗaya daga cikin waɗanda suka kai agaji a inda mutum ɗaya ya tsallake rijiya da baibai a lokacin da lakarar ruguza da su. To muna kan yi na har yanzu muna ba da shawarwari a dawo baya a kuma gina magani an ce mutum na an ga mutum mutum hudu eh. saura mutum biyu gaskiya za cikin yanayin ba su da rai sun rasu lokacin aka ɗauke su an samu cikin mota ambulan akwai dan yaro guda akwai babba guda biyu guda uku misalin karfe tara da wani abu tara da rabi ko tara da minti goma sai an kawo guda ga mutanen suna aiki ka gani su ba da gudunmawa a ba da shawarori na an tona can ba a gani ba a dawo baya shin wani hali ne mutanen garin kalmalo suke ciki a halin yanzu ita ce tambayar da nima alhaji marafa mai garin kalmalo ah, a yau wanda yanayi ilerin ne bacin rai da abin tashi hankali tun dun muna nan da mu da matanmu mu babin wannan abin shine na da hankali don haka ai babu wani abin da cewa wani na na tunanin abubuwa illai tunanin abin da Allah kawo masu aure na maya ne to al'umma da muka yi muka gadi ya kamata dai tun da abin babari ya kai kamar rayuwa ake ya kamata idan sun ka taho su dan kulawa da inda ya kamata su su gina lakan saboda shiga cikin zurhin na ana gina lakan to ba da unhwani tun da lakan ko shiga bazarar ga sake take da an taba ta haduwa to shi ko saboda cinkan wasu al'amura na cewa a tewai laka wuri ka kaza ta da nan a shiga cikin kogo kaga sai Allah ya kawo na hadari babu abin za a yi ille sai hankali dai eh, bayan sallar juma'a ne da ta gabata a dazu dazun nan waɗannan bayan Allah su shidda da lakar ta ruguza daga su aka kai su a gidansu na ƙarshe a garin Kalmalau yayin da garin ya cika da alhini da juyayi bayan wannan itila'i da afka musu da sanyin safiyar yau juma'a Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako. sai kuma mu tsallaka jihar nasarawa inda gwamnatin jihar ta ba wa matasa tara horo na musamman domin bunƙasa tsaro a jihar wakiliyar murya amurka zainab babaji ta aiko mana da ƙarin bayani Gwamnatin jihar Nasarawa tare da haɗin gwiwan hukumar tsaro da kare al'umma ta ƙasa wato civil defense ta horar da matasa 5,900 kan yadda za su samo bayanai daga al'umma don hana aukuwar tashin hankali tun kafin ya auku. Matasan da aka zaɓo daga ƙananan hukumomi goma sha uku na jihar Nasarawa an horar da su ne kan yadda za su samar da bayanai wa jami'an tsaro, tabbatar da bin doka a kan tituna, duba gari masu tabbatar da tsaftar gari da malaman daji waɗanda za su takaita sarar itatuwa don hana kwararowar hamada. Kwamandan hukumar tsaro da kare al'umma wato civil defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida Fari ya ce sun horar da matasan ne kan samun bayanan tsaro a tsakanin al'umma yadda za su kare kansu daga hadari da yadda za su kula da cincirin don jama'a yayin taro da kuma matakan da za su bi wajen kame mai laifi. Wato abin da ke faruwa duk hukumomin tsaro yawancin su na ƙasa ne kamar civil defense kamar 'yan sanda kamar eh, dss to sai ya zamanto in suka zo aiki sukan samu matsalan gane gari waɗannan ko 'yan gari ne a nan aka haife su a nan suka girma sun san kowane lungu sun san komai to in muka jawo su jika kusa da mu aikin zai zama da sauki yau in muna son mu kama duk mabarnacin da ke jihar nasarawa to da waɗannan muna iya gane su amma ba makamai ne za su yi aiki da shi a ta waɗannan wato hukumomi ne na jiha ba su da wani makami tare da su ba bindiga ba kaza amma sukan taimaka wurin ba da labarbaru sai suka zamanto mana informat duk inda mu za su ce mana ga inda yake wasu samu horon sun mun bayani kan yadda za su gudanar da aikin nasu a tsakanin al'umma. Sunana Hamza Adamu, Zonal Coordinator na NAYES na Akwanga Zonal Office. Idan wani mugu ya zo za mu je mu tattara mu san yaya za mu yi har mu tattara mu gaya jami'an tsaro. Akwai kuma wanda suke yayyanka mana itace da masu za maganin kifi a cikin ruwa da masu kone tayoyi a hanya da kuma duk masu zuba shara cikin kwalbati. duk wannan gwamnati ta ba mu horarwa a kansu yadda za mu yi idan muka gani mu kama mu sake gumanar da su gaban hukuma sunana idris isa dan iya ni ne state commander na nayes akwai aiki babba da yana gaban mu na maganan yawan fakin a hanya anyhow da kuma kula da ainihin wato wuta mai nuna alaman wucewa da mai nuna alaman tsayuwa idan aka nuna ma mutum irin launi da ya kamata ya wuce sai ya wuce idan ba nuna mashi launin wucewa ba lalai ya tsaya saboda kara samu yawan hatsari kuma mun tabbatar da ko da babanmu ne ya shiga cikin irin abin da zai saba ma talakawa to zan yi kokari mu kai kara a gujin jami'an tsaro da suka fi mu matsayi a najeriya don su yi gaggawan ɗauki mataki saboda idan ba ya haka ɗin ba to mu ma wani lokaci abin zai shafe mu Kama suna na Hajarat Abakar Ogana daga Nasarawa to local government. To challenges da nake fuskanta shine kamar mostly muka fita aiki wasu ba sa ba mu cooperation hakan nan saboda akwai wanda zai laifi kai ya ce mishi abin da kai ba da ba sai nuna maka cewa a kai ai kai ka tashi anan ne an san ka waye kai you understand sun dauke mu kan bamu san abin da muke ba ko ta ya zuba mu ne kawai zai manta da mu Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce sun lura cewa tsaro na da muhimmanci kwarai wajen samun ci gaban al'umma shi ya sanya su ba da horo mai inganci wa matasan. Ka duba ka gane da girman ƙasar na yake da yawan jama'a da muke da su da irin jami'an tsaro da muke da su ya gaza nisa ba kusa ba a ƙasa da muke da mutane sama da miliyan 180 ko da 90 dududu 'yan sanda ba su wuce dubu ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To madalla kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 da minti 19 ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan wata musulma mai karanta labarai wacce ta zama ta farko a matsayin ma'aikaciya ta dindindin da ta fara gabatar da labarai a nan Amurka sanye da hijabi a wani gidan talabijin mai zaman kansa. sunana mahmud lalo a karan farko an samu wata ma'aikaciya musulma mai aiki a mataki na dindindin mai karanta labarai kan yanayi wacce ke gabatar da shirinta sanye da hijabi a gidan talabijin na whbf da ke watsa labaransa a yankunan jihohin illinois da iowa hakan ya sa a duk lokacin da masu kallon tashar suka kunna talabijin ɗinsu da misalin karfe 6 na yamma domin sauraron labarai kan halin yanayi sai su yi karo da fuskar tahira rahman ina son yadda ake shirya labarai akan talabijin ka um, fito da kalaman da suka kamata wannan dai shine aiki na farko da tahira ta fara a gidan talabijin kuma yanayin shigarta abu ne da ke nunawa karara. It seemed normal to me because I was just following in the footsteps of my mom. Shigar ta zamar mini jiki domin ina bin sawun mahaifiyata ne. Kwaikwayo mahaifiyarta da take yi shi ya kawo ta hira ga gidan talabijin na WHBF inda ta zamanto mace ta farko kuma ma'aikaciya ta dindindin da ta fara gabatar da labarai sanye da hijabi a Amurka. I think I've made more of a conscious effort as I've grown older to Ina jin nayi kokarin bayyana da rike na Ina sanya hijabi. Mahaifiyata ma na sanyawa haka wasu 'yan uwana. 'ya'yan Tahira daga India da Pakistan suke. An haife ta ne a wajen birnin Chicago. Amma kuma wannan aiki da take yi a gidan talabijin ba ruwansa da asali ko kuma addininka. aiki ne da ke duba kwazon mutum in ji shugaban sashen da tahira ke aiki mike mickle tahira deserve this tahira ta cancanci a bata aikin mike wanda shine shugaban sashen tantance labarai a gidan talabijin na whbf ya ce bai taba tunanin ya ce tahira ta cire hijabinta ba we realize that she is the first mun gane cewa ita ce ta farko ko da ma ita ce ta talatin ko ta ɗari ko ta dubu uku ba zai kawo bambanci ba Mun dauke ta ne domin jaruma ce, kuma kwazanta shi ne ya ta wannan damar. Wannan dama da ta samu ta faranta ran al'ummar musulmin da ke karuwa a yankunan biranen Illinois da Iowa tare da basu mamaki domin sukan kalli tashar ta WHBF. Muhammad shi ne shugaban al'ummar musulmi da ke yankunan biranen na Illinois da Iowa. Gaskiya abin ya bani mamaki kamar almara. ya kuma kara da cewa ganin tahira tana gabatar da shirin a talabijin sanye da hijabi abu ne mai matukar muhimmanci ga lokacin al'ummar musulmi da ke nan amurka It's empowering to our kids to see anybody with a veil anywhere. Matasanmu za su samu karfin gwiwa idan suka ga wata mai hijabi a ko'ina a cikin faɗin ƙasar, domin a yanzu suna ɗari ɗarin zuwa makarantu da hijabin. Amma dubi wannan matashiya tana cikin akwatin talabijin ɗinsu a gaban kowa sanye da hijabinta. ta. this young lady being in front of a public audience. Ba dai karamin aiki ba ne mutum ya fito gaban jama'a yana magana a talabijin, kamar yadda Tahira ta lura. Actually, just the past couple days have gone. Ina samun saƙonni ta kafar sadarwa da wasiƙun gaisuwan alkhairi da na ɓatanci. A cewar shugaban sashen tantance labarai Mike, tsokacin da mutane suke yi mai kyau kan Tahira ya ɗara na waɗanda suke yin akasin hakan. amma wani abu da ya ce yake fama da shi a yanzu shine yadda kafafen yada labarai ke ta nuna sha'awar ta yi musu aiki aikin ya bai wa tahira damar cika da yaya yayata burinta ga wasu a wani bangaren kuma aikin na da lokacin da aka kayyade mata kuma dole ne ta cimma wa'adin tahira ta ce burinta shine ta kara samun ci gaba a aikinta na talabijin domin waɗanda za su biyo bayanta su rika kwaikwayonta tana mai fatan su ma za su samu dama irin wacce ta samu a sauran wuraren ayyuka a amurka huge moment same har yanzu dare da rana babu abin da ya canza idan ka san inda za ka ba za ka bata ba this is tahira calling from local 4 news how are you in the newsroom tahira rahman local 4 news da aka nemi kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu a madadin ainihin waɗanda suka haɗa wannan rahoto da kuma waɗanda aka ji su ni mahmud lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sufiyanu Gumel zangon daura inda ya ce, Assalamu alaikum BOA Hausa, ina miƙa saƙon ta'aziyya ga BOA Hausa kan rasuwar wakilinku na Adamawa. Sanusi Ibrahim, Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya ba ku haƙurin jura rashin da kuka yi. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Yakubu Abdullahi Dambam inda ya ce, Assalamu alaikum BOA Hausa. A yau na rubuta muku wasiƙa ce akan matakin da masarautar birnin da magaram a jamhuriyar Nijar da ta ɗauka na ƙayyade sadakin aure da kuma haramta wasu al'adu irin su kayan anko a lokacin gudanar da bukukuwan aure. Matakin ya yi daidai da fatan masarautar gargajiyan ƙasa ta Najeriya su ma za su bi sahun masarautar birnin da magaram wajen ɗaukar irin wannan matakin a masarautansu. sai kuma saƙonmu na gaba cewa e a gaskiya dawo da 'yan makarantar dabci da gwamnatin najeriya da rundunar tsaron najeriya suka yi wannan abun murna ne da farin ciki da fatan allah ya ƙara kiyaye gaba da fatan kuma allah zai sa a dawo da sauran ragowar 'yan makarantar chibok a cikin ƙoshin lafiya amin saƙo ne daga hamza galadima birnin kebbi shugaban ƙungiyar muryar talaka na jihar kebbi da sani mai lange-lange ya wuri da salisu isa fana da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma. Sai kuma saƙonmu na gaba inda ya ce muryar Amurka ku isar min da saƙon taya murna ga iyaye da 'yan uwa na 'yan makarantar dabci da Allah ya sa aka dawo da su gida cikin ƙoshin lafiya tabbas babban abin yabo ne ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya amince da gudanar da tattaunawa da ya kai ga an sako su a cikin ƙoshin lafiya. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice fadar shugaban Amurka ta White House ta bayyana kasashen da za ta tsami na wani ɗan lokaci daga jerin kasashen da ta saka haraji kan kayan sayarwarsu. Ƙasar China ta mai da martani kan sanarwar shugaba Donald Trump ta shirin saka harajin dala biliyan 60 kan kayan da ƙasar China ke shigo da su Amurka. Wani alƙalin kotun ƙolin ƙasar Spain ya tuhumi wasu 'yan tawayen ko 'yan awaren Katalan su sha uku da laifin bijire ma ƙasa. Ma'aikatar cikin gidan Faransa ta faɗi yau Juma'a cewa an kashe mutane aƙalla biyu bayan da wani ɗan bindiga wanda aka ce ya yi shelar mubaya'a ga kungiyar 'yan bindigar isis ya buɗe wuta a wata babbar kasuwar zamani inda ya yi garkuwa da mutane a garin Tribes da ke kudu maso yammacin Faransar. 'Yan sandan ƙasar sun ce jami'an tsaro sun yi ƙawanya ma maharin a wannan babbar kasuwar, kuma da yiwuwar an yi garkuwa da mutane sosai. Firaminista Edward Philip ya ce masu bincike na ɗaukar wannan al'amarin a matsayin aikin ta'addanci. Ofishin babban lauyan gwamnati da ke Paris ya ce hukumomin da ke yaƙi da ta'addanci sun karɓi aikin bincike to amma ba a yi ƙarin bayani ba. Birnin Washington DC mai lulluɓe da dusar ƙanƙara zai cika makil da masu zanga-zangar ƙyamar yawan amfani da bindigogi wajen tayar da hankalin jama'a. wadda ake kyautata zaton za ta janyo dubun dubatan masu maci a wannan ƙarshen makon. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo da wani sabon shirin. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni, sai injiniyan mu Joe Ni Hafsat ɗan mai soro ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yau da gobe.